wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa tamassaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillahir rahmanir rahim Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa amma da amma ayyana wa'annan kungiyoyi a ce su kungiya kaza da kungiya kaza da kungiya kaza hakika malamai sun wallafa wallafa wallafe kowa ya yi ijtihadin shi wajen ayyana kungiyoyin wa zakaruhum fi kutubul maqalat kuma sun ambace su a cikin kutubul maqalat littafai na na aqidu an gane malamai sun ambaci sunayen kowa da irin nashi ijtihadin sai ga wani ya ambaci wani suna wani kuma ya zo nashi babu wannan suna a ciki na'am lakin aljazam bi anna hadhihi alfirqa almawsufa hiya ihda 72 sai da yanke hukunci cewa lalle waɗannan kungiyoyi da aka siffanta su ne wanda aka siffanta cewa su 71 ne misali ko 72 a ɗaya daga cikin kai 72 ɗaya daga cikin 72 an gane kuɗi eh, eh, lakin na aljazam bi anna firka, alfirqa almawsufa hiya irin um, isntaini wa saba'in ku la da lahu dalili dalil ba makawa sai an samu dalili da wani hujja ka ce wannan ƙungiya na daga cikin ɗaya daga cikin saba'in da biyu? mai ka فإن الله حرم القول bila ilimin عموما lalle Allah ya haramta magana ba tare da ilimi ba umuman da abin zaka faɗa ya zamanto da ilimi ka duba adalci na ahlus sunna duk wata ƙungiya da zaka sa a ciki sai da dalili in ba ka da dalili kai shiru wa harrama alqawl bila ilmin khususan kuma Allah ya haramta alqawl bila ilmin ba tare da ilimi ba a keɓance qala ta'ala Allah ta'ala ya ce قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما كتي كوي وبنجي نا يا حرمت الفاشا abin da ya bayyana daga cikinta da kuma abin da ya buya wal isma wal baghy ghayr al haqq kuma ya haramta zanubi da zalunci ba tare da gaskiya ba tare da wani haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi kuma ya hana ku yi shirka da Allah abinda bai saukar da wani hujja akai ba wannan la mafhuma la domin shirka dama duk shirka kowane iri Allah bai saukar da hujja akai ba dama ko ko akwai shirkan da Allah ya saukar da hujja ya baka dama ka yi babu wannan zai da mafhumi eh wa an taqulu ala allahi ma la kuma Allah ya hana ku faɗi gare shi abin da ba ku sani ba da abin da mutum zai faɗa game da Allah ya zama to abin da yake da ilimi a kai ne na'am wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ya ku mutane ku ci abin da yake doron ƙasa halalan tayyiba halal wanda yake mai tsarki wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi zambiya na shaytan kar ku bi taku na shedan ya ku mutane innahu lakum aduwwun mubin lalle shedan a gare ku makiyi ne wanda yake mai bayyana da kiyayya baya boyewa qala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ku bibi abin da ba ku da masaniya akai qultu sai na ce kalamu shaykh islam hada wadih wato maganar shaykh islam shekul islam a wannan ababayyane yake kashan fi a kamar kamar rana a tsakar yini a أن يكتب بدماء isa. لنفاسته ya kamata a rubuta wannan magana da ruwan zinari saboda tsadan shi da muhimmancinsa da kasiru minan nasi ya kujiru an hadi kira wato da yawa daga cikin mutane suna ba da labari ga waɗannan ƙungiyoyi bai hukumar hawa wa zon da hukuncin san rai da kuma zato wa yaji alkulla ma falafa hawa wa dalal sai ya sanya duk abin da ya sa wa masan ransa shine biri'a, shine bata kamar wani ya ce ai salafiya ma tana ciki ko sai kaga wannan san rai ne da bata da gangan shi mo bai ce kungiyar shi na ciki ba ai kafin ka ce wata kungiya tana ciki saba'in da biyu nan sai ka kawo dalili mai karfi wanda zai nuna lalle wannan kungiya yar bid'a ce kuma ta cancanci a sanya ta daga cikin saba'in da biyu wama wafaqa hawahu huwa ainihin sunna abin da ya dace da sarra shi zai zama shine ainihin sunna min gaira an yu'aribahu ala qawaid ash-shar ba tare da ya gito da shi ga ka'idojin shari'a ba ya kamata komai a sa shi a ma'auni da kar arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaqum an-nas bil qist Allah ce mun saukar tare da manzanni muka ba su littafi da ma'auni ko saboda mutane su tsayi da adalci a wata aya Allah ya ce Allah ta daga bil mizan domin kada mutane su yi dagawa su karkace game da mizani komai a sa shi waqimul wazna bil qist wala tuksir mizan ku tsayar da ma'auni da adalci kada ku tauye mizani saboda haka ya kamata mutum ya auna shi akan ka'idoji na shari'a kada ya kauce ba da kama kawai ahabbtahu zahabun kama zahabun lazi lamtar da anhu rasasu to su dabi'an mutane sai ga rasasu man ahabbtahu wato dalma na wanda kake so sai zama shi ne zinari dalman wanda kake so shi ne zahabun suka kake zinari ne shi kama zahabun da zilamtar da anu kamar zinarin wanda baka yarda da shi sai zama da sa sai zama dalma su mutane in suna son ka kowane irin yabo za su yi maka in kuma suna kin ka kowane irin aibi za su aibanta ka kamar wani bawan Allah wani sufi yake cewa malam wane ya cika rashin kunya ya zo yana zagin shehi kamar wane ai shehi ba sa'an shi bane kaza kaza shi ya manta irin ta'addanci da shege yi Kuna nuna yi. ayi farko dai daga duba malamin ka ya yi maganganun da malamin ka yayi ya kyauta a malami na kasiya bai kyauta ba sai wani yamma yamma da a kan abin da yayi sai ce ya ci rashin kunya a'a malamin ka zaka jawo kunni malamin ka yana ƙarya malamin ka yana ƙazafi malamin ka yana cin mutuncin mutane da misali to yana yin haka shi kenan shi kuma an taɓa shi shi baka duba ya ci mutuncin mutane baka duba ya ƙarya sai ka zo kana goyon bayan shi amma kuma da zaran wani ya mai da masani sai ya laifi to mutane da yawa ɗabi'ansu ne na lura da wannan da kyau an gane mutane ko kaɗan ba sa so su yi adalci a cikin al'amura malaminsu ya yi laifi laifin malaminsu sai su kawo shi ya zamba ba laifi bane ne amma kuma duk wanda ya yi wata magana to cikin laifi yake misali to wallahi wani yanzu ya sa malam wani gaba ya sa malam wani gaba ya ne shi mana malam wani na da ra'ayin mazhaba ra'ayin shi ne to zagin da yake wasu nasiruddin albani su usaimin su bin ba su shaukani su ibn hazam shi kuma wannan bai rashin kunya ba shi gaskiya malam na ɗasa malami na da kuma rashin kunya kai adalci malamin ka ya zagi shaukani wanda da shi da shaukani shekara nawa ne yana kabari ko an ce la tasubbu al-amwal fa innahum qad abdau ila ma qaddamu lallai sun zarce zuwa ga abin da ya aikata kanku zaki matattu to ya kama sunan Nasiruddin Albani ya zaga ya kama Usaini ya kama Fauzan ya kama Wai ya ce duk ba malamai bane shin wannan wannan gaskiya ya bada? to dalibai na ji lokacin da ake bada haka fara yake da zaran an ɗan taɓa malamin shi ba ma zaki aka yi yanka ne tashi wannan shi tabi'an mutane rashin adalci da abuwa gaskiya malam ya aibanta malamin shi ma da aka taba shi ba yi ba kai adalci ni ba na cin zafi a taɓa malami na saboda na san ɗabi'a shi ne suka malamai A hmm? adalci kenan na'am fa'ala hada la yanbaghi da fil A kan wannan baya kamata ga mutumin da ya kafu a fage na ilimi ya kuda cikin wannan fage bilhawa, da san rai maganar cewa wannan kungiya tana daga cikin 72 din nan karka kutsa cikin shi da san rai wata Kulu ya kula ya ringa cewa ha'ula yusra hum banu fulan ya ce wayannan ƙungiyoyi da ake magana saba'in da biyu nan su ne banu fulan da banu fulan da banu fulan me dalilin ka hatu burhanakum in kuntum sadiqin wa in kana ya'rif bi hasabi ijtihadi ah. wato in ya kasance ko da ya kasance yana sani gurgurdan ijtihadin sa an gano wannan idan ijtihadi ne kaka yanke hukunci ba ijtihadi zanno ne kaka gina hukunci akan ijtihadi ka zo ka sanya wasu mutane wanda ba su shiga ciki ba kawai in ka gama zai ce ni a wannan shi ne iya kokari na Allahu a'lam kaga an san ba lalle ne ya zama didi shi mai ijtihadi kar yuqti wa yakan kuskure kuma yakan dace a cikin ijtihadin sa shi yasa malaman da suka yi littafi akan makala ai kowanne ya kawo nashi sai ga wannan ya shigar da wata kungiya wannan kuma ya cire wannan kungiyan kaga da a ce jazam ne da ba za a yi wannan abu ba da kawai zai zama kawai bai ɗaya ne ko Zai rubutun da aka yi Allahumma illa fi mawdi'in Allahumma sai dai wurare biyu in har zaka sanya wata kungiya to ga wani babi ga wani ka'ida nan wanda zai baka dama sanya kungiyar na farko eh, haisu nasta aw nabaha ash-shar'u ala ta'yin wato duk inda shari'a wato yayi nasi ko ya fadakar akan ayyana su shari'a ya fito karara ya ayyana su ko ya fadakar kamar khawarij nassi ya zo karara kan ayyana su au nassa ala awsafihim nassan jaliyya ko kuma yayi nassi akan siffofin su nassi wanda yake a bayyane la yaqbalu ta'awi eh in yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahu yawm al-qiyamah kaga ya nuna a wata ruwaya yau anan wajen ya nuna daga cikin siffar su suna kashe ma'abota musulunci su bar mai masu bautan gunki kuma shi a suna da wannan aƙida ne asalin aƙidan na hawari sannan kuma annabi ya kira su huda sa'ul asnan a halam. masu sababbin shekaru yara ne ƙanana sannan kuma masu ƙwaƙwalwa irin na wawaye ƙwaƙwalwan gaba ɗaya baya ja sai ga sun yi wani irin baɗi mai ban mamaki na ba gano wannan sai su yi baɗi mai ban mamaki misali akwai wani babban malami lokacin da khawari take ta'addanci sosai a zamanin malamin yana cikin tafiya tare da iyali da kawai sun kama shi kuma sun kama ka duk kalmar shahada gaba zai ce ka ba in sun kama ka duk wani abin da zai za su ce kawai arne ne kai ko za su yanka mutum kawai zai bar da shi yana ganin su kawai sai canza tunani suna zuwa sai ce musu shi kafiri ne ya zo ya ji maganar Allah ta ce marhaban marhaban marhaban marhaban kawai suka rungume suka ce to ya zo suka zo suka karanta mai qur'ani suka mai bayani ya ce to alhamdulillah na ji magana Allah zan je sake tunani in ga yiwuwan su musulunta ko kan musulunta suna kyale shi kawai ya kwana to ji wannan abin mamaki kaga wannan kalmar shahada ba zai amfani ka ba da musulunci amma wayannan ka musu wannan waye ka ce ka zo jin magana Allah ne kai kai arne ne to arne dan tsara su bara bara kai Eh? suna da hadari da layar da duk wani musuluncinka da wane ne da waye wallahi ba su ke ka ko sauro ya fi ka daraja sauro ya fi ka daraja inda kawari shi ya sanya kaga manzo Allah ya bada tiffar su wanda kawai da zarar ka ga a fili za ka ga shi a fili za su iya zuwa su kai hari ga masallatan ku su kona masallacin sun su dauka sun kona mai zan kira shi kai wallahi wallahi ga ratoci wani lokaci gara ci za su yi eh, na kafiran amana ne wani ko musulmai ba na amana ne kuma ba Allah ya sauwaje to kaga irin wannan a samu nassan jaliya nassi ya fito karara wanda la yaqbalu tawil wanda bai karɓa tawili al-qadariyya wa shi'a eh wato shari'a yayi nassi akan siffan su nassi a fili wanda baya karɓa tawili kamar yan qadariyya da shi'a kaga yan shi'a an nuna mana kakku zaki sahabbai duk wanda zaki sahabbai kaza kaza Habibu ya nuna mana ya mana bayani akan shi a sosai to in aka samu irin wannan nasi yayi bayani akan su ko magabata sun tsitsi ne musu sun ce kada a ba su aure kada a halarci jana'izar su an gaya mana irin wannan to kai sai mun samu ka'ida za mu sa daga ciki za mu sa ta daga cikin 72 kamar yan kadariya da ake ce suna inkarin kaddara annabi yayi magana kansu da sunansu ma shi ya kama su Al-ƙadari alkadariya majusu hanzil umma su kadariya su ne majusawan wani al'umma ɗin hadisi ya zo akwai hadisai da ifai kan kadariya da yawa amma wannan ya inganta da kuma fima wa kuma ya jariya ne su suna gudana magudanar duwa nan shi a suna cikin su kadariya suna cikin su حيث يكون فيهم من al على المسلمين والتضليل to ma'auni na biyu ma'auni na biyu alaman gane wannan kungiya duk kungiyar da take da cutarwa ga musulmai kun da wannan tana da cutarwa ga musulmi da kuma da kuma jingina musulmi cikin bata da batar da ainihin gama garin mutane da wanda bai da ilimi an gani kun suna da cutar wata kungiyar da take da tsananin cutarwa ga musulunci in dai kungiya mai kyau ce bai dace a ce tana cutar da musulunci ba sai dai tana amfanar da musulunci to kaga kungiya mai cutarwa ga musulunci shikenan kamar ahmadiyya tana cutar da musulunci karara kamar yan kato suna cutar da musulunci karara yan jahamiya ƙarara gashi nan to irin wannan inda suna cutarwa cutarwa ya bayyana to suna cikin saba'in da jidin nan bayan baki bayan baki a ya kona na misla hadayi sahaba ya kamata shiriyanmu ya zama to misalin shiriyan sahabbai fahina ma fahina ma zakara lahum nabi sallallahu alaihi wasallam iftiraq umma ila firaqin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu rarrabuwan al'umma zuwa kungiyoyi lam yas'alu an hadhihi al-firar su ba tambayi annabi wannan kungi ba ya rasulullah ya sunan kungiyoyin ba ba shi ya dame ba kawai da wani ma'auni za su iya gane kungiyoyin kuma wani ma'auni za su gane kungiya mai kyau su suna so su tsere ne tukuna a walan to da wani ma'auni za su gane kungiya mai kyau annabi ce man kana ala misli ma ana alaihi yawm ashabi to wa kai mallam ya yakun ala misli ma anta alaihi yawm ashabi wa ashabi a sai kaga dai suna cikin saba'in da yawwa wani asma'ihim wa ausati eh ba su yi tambaya game da wayannan kungiyoyi da sunayen da sifofin su ba da wani wannan wa inna ma kana su'aluhum an tsira kanajiya kawai sun yi tambaya ne kan kungiyar da ta tsira kawai daga an da sifan sa ulaika alladhina hadahum fa bi hudahu muqtadih mm. wayannan sune wanda Allah ya shiryar da su da shiryar su mu yi kai koyi da shiryar su wato babban abin da dame ka

Eh. ko mu ka ji kai lissafi ina mu nawo ɗin ji ya ce rawafis shi a 20 da 20 sun zama 40 ko kadariya 10 hamsin? ai su ne mutazilawa kadariya su ne mutazilawa sannan wannan hamsin ko murji'awa bakwai hamsin da bakwai da firkar najariya da firkar dalariya da firkar waye da firkar karamiya daga wannan hamsin da bakwai ko? kawarij ashirin ba arba'in ba? sai kadariya ashirin kadariya sittin sai murji'a guda bakwai sittin da bakwai sittin da bakwai to sai wannan najeriya najeriya sai وسبعين الضرارية في الجانية في كرامية في بكرية في مشبية قال guda shi ne ya zama saba'in في uku daidai sai sai kuma والثالث والسبعون والثالث والسبعون ناجية أجي زما ناجية ده زما abin da shi yake ne? Sa'an duba da kyau, sa'an da su. Na, muje. a dama ijtihadi ne wai shi yana magana abin da shi ya lissafa eh 73 ya kamata ya lissafa sai lissafa 74 20 منهم رواتب 20 فوائد 20 قدد 60 وسبعون البرج 60 دبقين فرقة الكفرية وفرقة المشبهة saba'in da uku ne tabbas ya ce saba'in da biyu amma fiƙatul mushabbiha ya kamata ya shigar da su cikin karramiya su karramiya su suke tashbihi kan su su ne mushabbiha a fili a su ne kuma sai ware mushabbiha ɗin kaɗan su kuma a can wasu salis wasu annajiya na muje بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لا يعني أن طلب العلم في الكبر لا يمكن wannan baya nufin cewa neman ilimi a cikin girma baya yiwuwa a zai yiwu لأن هناك العدد من الأئمة المشهورين domin akwai wasu adadi daga cikin a'imma wanda suka shahara lam yastajilu bi sabaqi fi medan al-ilm fasu shagaltu da ainihin tsere a fage na ilimi ba da wuri ba su shagaltu suna yara ba su shagaltu ba illa ba da an kabura sai bayan shekarun su ya riga ya girmama na talabu hadal ilm hatta sadu qaumu sun nemi wannan ilimi har suka shugabanci mutanen su ba sun nemi ilimi bayan sun riga sun girma wani wani arba'in wani fiye da haka ba suka nemi ilimi har suka zama to a imma cikin mutanen su wa ilaika ba? to ka wani sashe daga cikin sunayen wayannan bayan Allah ga sunan la alla zalika yakunu nibratin yastabi'u bihi ba'd al-kibar wata kira wannan ya zama fitilla wanda wasu sashen manya za su nemi haskaka da shi sai ya zama fitilla wannan Da kada wani wani babba ya ce to a yanzu shekaru na sun kai ko na nemi ilimi ba zan samu ba bari na hakura ka san shedan da yake wannan wahayi amma amma shekaru ba sa hana kasuwa ba za ka taba jin wani yayi tawilin shekaru na sun kai da zan daina kasuwanci ba wallahi tun yana yaro za ka san shi yana kasuwanci kuna haɗuwa da shi har ya burbura ya kai shekara arba'in wala bai rabuwa da kasuwan nan to abin da zai sa kar ka rabu da kasuwa ka gane ku yi tunani a kan shi zai sa ka rabu da mai ko fiye da haka a gani shi kasuwa za ka ce saboda neman abinci wanda zan samu kan tsira a nan duniya daga wahala to shi ma wannan kuma saboda neman ilimi wanda zai sa ka tsira a ina to wane bi na lahira to shi ne kamata ma kada shaidan ya shiga amma wani sai shaidan ya shiga wa mutum wajen neman ilimi yanzu shekaru na sun kai na ne ba zan samu ba sai ga lokaci ma wani wani saurayi ne ya riga ya sallama kawai ya daga hannu sauran da saurayi sai ya daga hannu ya zaka gane ya daga hannu zai zo majalisin ba ruwan shi da littafi kawai ya zo ne ya dan saurari kalmar hausa da malam zai faɗa ya dan yi fatawa ya ƙara gaba shi ma ya zo ba <laughs> saurayi kirki zai gane da kai so ga mutum baya mallakar littafai kawai zai zauna kawai Ina kallon mallam daga mallam yayi kafin ya gama magana kawai hannun shi na sama tambaya kawai zai yi in an bashi amsa ya faɗi yanzu, shi ke ya wuce to wannan shi ma ya riga ya sallama yana ganin ba zai karatu ba ne amma duk wanda ya ɗauka zai karatu shi ma zai mallaki littafai shi ma zai ringa nazari zai ringa kaza zai ringa kaza misali na'am na'am eh, allazina yarawna an qad fatal awan masu ganin wai lokaci ya riga ya wuce da neman ilimi ومن خير الأمثلة على ذلك أصحاب رسول الله daga cikin biyayyen misalai akan wanda suka fara neman ilimi suna manya akwai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa kathirun minhum ta'allamu wa hum kibar da yawa daga cikin sun nemi ilimi suna tsofaffi suna kai suna manyan mutane مثلا عمر بن الخطاب مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب هو وجاره على مجالس وجلك رسول الله على مجالسه wato ya kasance ya tanawo bugo wa jaro wato suna maye juna suna canjin juna da shi da makwabcinsa Umar dan Khattab suna canji akan zuwa majalisin manzon Allah da kuma harkansa in wannan ya je yau sai sai sai ya tafi kasuwa in kuma ya dawo sai shi wancan ya zo yau shi wancan ya tafi gona kowa suna raba aiki ne A gane ko da haka Umar yayi karatu da haka makwabcin shi yayi karatu abinda aka karanta yau sai wancan da bai zo ba sai a karantar da shi in ya dawo daga aiki shi kuma wanda yake ya je aiki gobe zai je makaranta in ya je makaranta shi ma zai karantar da wannan wanda ya je aiki to da haka suka yi karatu umar ya zamanto a cikin sahabbai gaba ɗaya shine na biyu a wajen ilimi daga abubakar sai shi amma ya fara neman ilimi da shekarunsa amma jonathan umar bai ce to ai shekaru na sun kai barin haƙura da neman ilimi ba yana zuwa kasuwan kuma yana zuwa neman ilimi na'am wa kana suhail ibn amr radiyallahu ta'ala ya kasance suhail بن عمر Allah ya kara masa هو huwa mimman ta'akhkhara islamu yana daga cikin wanda musuluncin su yayi jinkiri wa qad hakika wasu daga cikin qurayshawa sun ganshi a zaune ila aqi wato yana zaune shi wannan suhail bin amr zuwa ga ɗaya daga cikin samari yana koyon ilimi wajen samari kasan wannan shi abin da yake wa dattawa wahala a wannan zamanin sai ga majalisi gaba ɗaya ya cika da samari sai ka nemi dattijo guda ɗaya ka rasa a wai suna ganin malamin yaro ne kuma ka san da ainihin zama da yaro kuma kwana da yunwa saka duk karatun da yaron yake da shi gaskiya ba za mu yi karatu wurin yaron ba kawai mu bari sai an samu malami dattijo to suna nan suna jiran ka sai ka tsufa tukuna yau idan ka kuma zai zo a cikin maza ka cikin maza tudun maza amma malam da muka je ka je inda muka je nan da sunan shi malari a malari ga wani ma da kuɗi gare shi da wadata da komai da shawari nan ga mu ba mu da kuka ga Allah ne zauki wallahi can wajen ga mutane nan da wadata da komai ga dattawa nan masallaci ya cika da sama za ka gane ba ga samari ga dattawa da a masallacin gasu amma tudun wada da kawun yana da wuyan zauna sun karewa suna nan tukuban mai shayi tukuban tsire kwalbaci inda kwalbaci yake zan wajen suna nan suna jira sai malami ya tsufa suna ganin ya fara furfura irin zai alhamdulillah ya kusan kamo mu a jira shi wallahi sai lokacin wallahi kara kana tsufa za ka majalisa zai jira da wofi amma wallahi cikin lumunka yanzu imam malik ya fara fatawa yana shekara sha shekara goma sha ya fara fatawa malamin shi ce ka kai matsayin ifti faƙar ana an tufti ka yi fatawa faƙar ana an tufti lokaci ya kai da za ka fara fatawa manyan malamai ke zama su saurare shi ya karatu manyan malamai da shekaru amma wani ce shi bai karatu to imam malik ya fara sha goma sha shi wannan kai da zai ce kenan gaba ɗaya yaro ne ba za ka fa'idanci da imam malik ba da wannan zurfin ilimin shi da kaza da kaza da kaza a gani wala za su taɓa karatu ba ma tsoho na zuwa ko da bai san ko za su tsaka su tsarka da shi Allah shi kiyaye na'am ehm, wai sai wani ya ce masa an tabin sada ce ƙurai kai kana daga cikin shugabanni na ƙurashawa jagorori na ƙurashawa kuma a cikin wannan shekaru kana zama zuwa ga wannan saurayi ga ka babba ne kana da shugabanci amma kana zama zuwa ga wannan saurayi sai ya yi banza da shi bai amsa mishi ba ya ce mai hazar da zai faɗa a gina wannan shi ne abinda ya jirgin ya kai mu baya wannan shi ne abinda ya samu ci baya ƙiri-ƙiri ga mai ilimi muna sha wani saurayi ne Allah shi kiyaye na'am fitilla hmm. na'am sai al'aqida al-wasiyya ibn taymiyyah na'am wa alwasidiya bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu sallallahu da maganar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi lamma rafa as-sahabata da sahabbai suka ɗaga sautin su da zikiri ayyuhan nas arziqu ala ya ko mutane ku sassauta muryanku fa innakum nadaduna asamman wala ga'iba domin lalle ku ba kuna kiran kurma bane ko kuma wanda yake baya nan Allah da kuke kira ba kurma bane ko ba wai baya nan bane duk abin da kuke faɗa yana ji ko ina kuke wa huwa ma'akum aina ma kuntum innama tad'una sami'an basira kawai kuna kiran mai ji ne mai gani kuma yana kusa da ku imana urbul ijaba yana kusa da ku yana amsan duk abin da kuke faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bi ma'anan qarib ujibu da'awata da'i za da an kamar an ce wai za sa alaka ibadi an nisa inni ujibu da'awata da'i za da an Shi ne qurbul ijaba idan bayan ka suka tambaye ni suka tambaye tambaye ka game da ni ce musu ina kusa me ma'ana ina kusa kusanci ne na za zat ce inni qarib bi ma'ana inni ujibu da'awata da'i za da an a gani cewa ni ina amsan addu'an masu addu'a in suka roƙe ni fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun su nemi amsawa na ko su nemi shiryawa na saboda su samu shirya a gane ta da una sami'an basiran qariban an nuna? Ku ga duk abin da ya shafi ainihin qurbu din nan sai ana magana addu'a ne Ƙarinan gaba ɗaya na addu'a ne ko fa innakum la tad'una asumma wala ga'iba nan kuma ta ladzi tad'unahu lalle wannan da kuke kiran shi aqrab ya fi kusa ila ahadikum ga ɗayanku ku min unqira hilati daga ugu daga igiyan daga wuyan nan na taguwansa ya fi kusa da ɗayanku ku fiye da wuyan taguwansa wannan wani irin qurbu ne ijaba da gaggawa an ka roƙi Allah Allah yana kusa da kai zai amshi wannan addu'a an gane ko wannan qurbu yana aukuwa ne lokacin da zaka roki Allah subhanahu wata'ala da zaran ka daga hannu zaka roki Allah to sai Allah ya kusance ka irin wannan kusanci din na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr lalle ku za ku ga ubangijin ku tabbas kaga sai yana magana da sahabbai innakum yana magana da musulmi damirin ya koma ga sahabbai ko musulmi da duk wanda ya imani da Allah lalle ku za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin me wannan wata din lailatul badr yadda kuke ganin wata daren goma sha biyar ya fi wata haske to haka gobe kiyama za ku ga ubangiji la tudamuna fi ru'yati ba a zalintan ku a wajen ganin sa a kowa zai gani ke nabi ana ba a zalunta ku ba a kare ku in za a ga Allah din ba wanda zai kare ka ka wani lokacin kana kallon wani abu za ka ce wani ya kare da wani ban samu na gani ba to shi ganin Allah duk wanda ya yi imani yadda mutum ke ganin wata daren goma sha biyar bai cewa wani ya kare shi ko za ka ce wani ya kare ka duk yawan mutane insha Allah sai sun ga wata A gane wannan ko to shi ne ba a zalunta ku wajen ganin wannan wata din duk za ku gani inda kun yi imani فإن استطعتم ألا تبلغوا على صلاة قبل الشمس قبل طلوع الشمس إذا كنا رئيكو كذا أرنجايكو أكن صلى كافو كله ورانا وصلاة قبل خروجها ونصلى ني wannan kafin kullu rana sallan asuba da kuma sallah kafin faduwar rana in kuna da iko kar a rinjaye ku kiyaye wannan sallan cikin jami'i ku ringa aikatawa ya zama sallan asuba ku ringa yi cikin jami'i sallan la'asar ku yi cikin jami'i wa'annan salloli ba sallan da yafi daraja sallar la'asar kuma shi ya kowane sallar daraja shi ne as-salatul wusta hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin Ƙungari, inda mutum na da iko in kana son ganin Allah ke nan. to kada ka yi wasa da sallar asuba cikin jami'i kada ka yi wasa da sallar la'asar cikin jami'i in kuna da iko kan wayannan salloli kan ku yi wasa da su nan ba ana nufin ka yi wasa da sauran bane ba ana nufin wayannan sallar suna da gayan muhimmanci to wannan me yake nuna mana cewa lalle ku za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata din to ɗan ainihin mutazila sun yi inkarin ganin Allah gobe kiyama sun ce ba a ganin Allah gobe kiyama in ka ga wani mutum a wannan zamanin ya ce ba a ganin Allah ko da yana da awon sunna ba ahlus sunna bane shi dan mutazila ne shi ku gane ku wannan aqida ba a ganin Allah ba a taba samun mai da awon sunna yayi da awanta ba duk malamai gaba daya kun gane ko aqida ce wacce ta ke banta ga mu'tazila da kuma waɗanda suka yi koyi da su irin su shi'a duk dan shi'a duk shi'a gaba daya shi'a ja'afariya shi'a zaidiya shi'a ismailiya shi'a nusairiya shi'a karamida duk waɗannan miyagun shi'o'in gabaki ɗayansu wanda suke nan a wannan zamanin yanzu kowanne daga cikinsu ya yi imani ba a ganin Allah gobe kiyama. Kun gane wannan ko? kada sun yi koyi da wa asalin aqida na mutazilawa ne to wato shi wannan ganin Allah din gobe kiyama din su wayannan masu wannan aqida su mutazila sai suka ce ba za a ga Allah ba gobe kiyama suka ce aka ce musu ga hadisi suka ce ai wannan hadisin hadisin yan mushabbiha ne yarda da hadisin ma kafirci ne jinsu wannan hadisin ce da shi kafirci ne me yasa ya zama kafirci suka ce saboda an kamanta Allah da halitta a ina suka ce a nan wajen inna kum satarauna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna bi rauna ne. qamar wa fi ruwa ya ash-shams ko wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nazarar iyani kama taral qamarani hadha tawatara an rasulillahi lam yunkiru illa fasil al-imani ji ibn al-qayyim za su ga Allah gobe kiyama wato gani na ido kamar yadda kuke ganin rana da wata yace wannan ya zo mutawatir daga manzo sallallahu alaihi wasallam lam yunkiru ba da inkari shi illa fasidal imani sai mai lalataccen imani ku gane wannan ko saboda ka suka ce ai ku a cikin hadisin an kamanta Allah da halitta za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata Allah ya kama da wata kenan ba ganin ne ba ka ce mutum kuma da ya kamanta wani Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un babu wani abu misalin Allah saka wannan hadisin babu ganin annabi bane kariya ne inji sai aka ce musu an ce ne za a ga Allah an ce ne Allah kaman wata yake ko gani da gani ya kamanta gani da gani yadda mutum zai ga wata a wartsake an ce mutum zai ga wata babu mai kare shi za ga wata garau babu wani duhu to haka nan gobe iyawa mutum zai ga Allah gani da gani ya kamanta tashbihin ru'uya da ru'uya la tashbihul mar'i bil mar'i kamanta gani da gani ba kamanta abun gani da abun gani ba ba wai Allah da wata ba ganin ne da gani yadda mutum ya ga wata la tu damu na fi ce, ba a kare ku a wajen ganin watan haka nan gobe kiyama za ku ga Allah ba za a kare ku ba in ka ce haka sai mu ce to Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin biha min ba to shi ma wannan kafirci ne an kamanta ainihin hasken Allah da mishkat eh ba shi ma shi ma halitta ya gare su ga mijirin shi ya kare ta Qur'ani nan? eh ba irin wannan gaba ɗaya akwai akwai rashin sanin balagan ma kan ko kuma san rai an gane yanzu wato kamar an ce ne wannan madin mazariya ce innakum satarawna rabbakum ka ru'yatikum wal manzaru mu'awwal min an amimma wal fi'l mimma wal fi'l fi mahall jarrin izo majrurun bil kaf innakum satarawna rabbakum ka ru'yatikum al-qamara da lasar badar za ku ga ubangijin ku kaman ganin ku ga wata daren goma sha biyar an gani aka wannan wannan hadisi kwata kwata baya nuni akan tashbihi kawai in ma san ku ne ko kuma jahilci da lugar larabci da balaga ha to wannan shine na'am to sai al-aqida al-bahawiyya su gida yanzu babu ita yanzu ta na haka ɗaya ba su kire da wata ƙungiya ta ɗauki a jiki yanzu ba za su yanzu ga mutazila ita kaɗai ba yanzu akwai wasu ƙungiya ana kiran su akalaniyun a duniya ana samun su a sudan ana samun su a kasashen larabawa ko kuma a irin garuruwa ta pakistan su duk abin da ya sa ma hankali ƙarfin nasu ne ya kawo ne shi a zuwa suwa yana suka yi aƙidar mutan zila ne suna so su rayar da ita aƙidar asalin yan mutan zila na bahawiya bismillahir rahmanir rahim wa bi azabil qabr liman kana lahu ahlun eh sannan dole ne mu yi imani da azaban kabari ga wanda ya kasance ya cancanci ai mai azaban kabari din na'am sharri ya'ni min al-kuffar wato mana azaban kabarin nan ana yin shi ne ga kafirai wa wa da fasikan musulmai wal awwal maqtu'un bihi mansusun alayhi fil qur'an na farko an yi yanke da shi an yi nassi da shi a cikin alqur'ani qur'ani ya fito karar ya nuna akwai azaban kabari ga kafirai annaru yuraduna alaiha quduwa wa shiya wuta wanda ake bujiro da su gareta. wato safa da barci ana bujiro da mutanen fir'auna wa yau mace ƙumu sa'a a dakhilu ala fir'auna a shaddar azab kuma ranar da kiyama za ta tsayi za a ce ku shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba kaga nan annaru yuraduna alaiha guduwa washiya wuta wanda ake bijiro da su safa da barci ai ake bijiro da su zuwa ga wannan wutar a cikin ruwa sun faɗa cikin ruwa sun shiga cikin ruwa sai Allah na musu azaba a cikin ruwa sai ruwa ya zama shi ne kabarin su a gane ana yi musu azaban kabari a cikin ruwa kuma sai aka musu azaba da wuta wuta wanda ake bujiro da su zuwa gare su safa bari. barici to kila wanda ke ai tashi kiyama ne ai ba anan duniya sai Allah ce to yau mata qumu sa'a ranan da kiyama za ta tsayu za a ce adkhilu ala fir'aun za su ku shigar da iyalan fir'auna a shaddar azab mafi tsananin azaba shine Allah yake magana wa min man haula kum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamu la لا تعلم لا تعلم لا تعلمونهم لا تعلمونهم لا تعلمهم الله يعلمهم ko nahnu na'lamuhum maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn shine annaru yuraduna alaiha guduwa wa shiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'aun ashad al'azab za mu yi musu azaba su. biyu ɗaya a nan duniya ɗaya kuma a ina a lahira to ga wannan nafsi ne cewa gobe kiyama akwai azaban kabari akai idan mutum ya mutu kafiri za mu yi azaban kabari an gano wani ku wala akharu kadhalik to sannan ɗayan ma shi ma kazalika mansuzu wa huwa mansuzu wato an yi nassi a gare cikin hadisai masu yawa eh hadisan da suka yi magana kan azaban kabari ga musulmi mai saban Allah to sun kai haddi na mutawatir ko kamar hadisin nan na annamimi wanda annabi ya zo wasu kabubura guda biyu da ya zo kabubura sai annabi ya ce innahu ma a yu'azzaban lalle suna nan ana yi musu azaba wa ma azabani fi kabirin yace ba ana yi musu azaba akan wani babban abu bane wani abu ne wanda su sun rena shi suna ganin ba wani abu bane yace amma a fa kana la yaftiru min al wato ɗayan ya kasance baya sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari in zai yi fitsari bai sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari sai fitsari ya rinda tsalla a jikin shi a tufafin shi haka zai je ya sallah kuma to wannan gobe kiyama zai fuskanci azaban kabari musulmi ne amma mai sako yana sallah da najasa wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima amma ɗayan ya kasance yana tafiya da da annamimanci yana tafiya da gulma shi yasa Allah ya masa azaban kabari ana nan ana musu innahu ma la yu'azaban kun gano wannan to da wannan kenan da zarar mun ga mutum ya kware wajen gulma yana mutuwa za mu ce yana nan ana ne azaba ko eh ya kware wajen gulma mutum ne magulmaci sosai mi?" ko mutum ne wanda kullum mun san in zai fitsari kawai laga fitsari na bata mai tufafi kawai in yi mutu zamu ce kawai inna hu yu'azzab za mu yi cewa ka? a matsayin mu na ɗaliban sunna ba za mu ce haka ba duk mutumin da ya zama murtakibul kabira amruhu ila aish ila Allah in sha'a gafara lahu wa in sha'a azabahu yana cikin mashi'a ta Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha an gane gashi yayi annamimancin amma ba za mu yanke mai hukunci ba tunda ba mu san gaibi ba in kace ana nan ana mai azaba ka san gaibi kenan matsala na azaba wane yana nan yana fuskantar azaba gaibi ne wanda za mu yanke hukunci akan shi ne wanda ya mutu yana kafiri wannan kai tsaye in ya mutu yana kafiri kai tsaye yana nan yana fuskantar azaba an gane to amma sai ga sufi sufi wani sufi sai ya bude dan hakika sai ce ya rantse da Allah wani dan aljanna ne kuna jin wanda ya rantse da Allah kamar dan aljanna ne kawai din ba tun kafin ya rasu yana mara yi ce billahi lazi dan aljanna ne wallahi kwami in kurma dan aljanna ne kuma wannan in ka zo ka saba zai ce yan izala makiya manzo dan Allah akwai makiyi manzo azzalimi bugu kamar wannan wanda yake lalata addinin mutane ka zo ka kare ta nusus kafiri ka mai ka mai da aljanna ka ce dan aljanna ne kai kuma wai kai ne yin aljanna kai ne mutumin jinsi irin wani abin yana ban mamaki yana ban mamaki ga mugu ka ga dan ta gari tagariya wanda shi shi ya makan shida da fata amma shi shine yake buɗe baki za zaki ahlus suna ko gane wannan ko saka ga akwai hadisi da yawa kan azaban kabari suna nan da yawa ga gashi muna muna karantawa a cikin azkar da muke yi bayan mun yi biya, mun yi salatin annabi in ma mu yi allahumma a inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadati ko kuma Allahumma biya a'udhu bika min azabil qabr a gabar hmm. wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal muna yin wannan addu'a din ashe magana kan azaba kabari mutawatir ne tawaturan ma'anawiyyan eh mimma tawatara hadithu man kazab wa man bana lillahi baitan wa tasab wa ru'yatu shafa'atu wal hawdu wa masuhufaini wa hadhi ba'd daga cikin abin da ya zama mutawatir hadisu man kazaba alayya muta'ammidan wa man bana lillahi bai kuma duk wanda ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina mai dake aljanna ko wa ru'yatu da hadisin ganin Allah shafa'atu da hadisin ceto wal haudu wa masu bai da hadisin shafa kan hufi wa hazi ba'd wannan sashi ne akwai magana azaban kabari dawowan annabi Isa alayhi salam mi'raj duk irin wannan abu zaka cewa ruwayoyi ne mutawatirai eh kama kare sharihu wa gairu kamar yadda mai sharhi ibn abul iz al-hanafi ya ambata da wani sa fa yajibu al-i'tiqad ya zan wajibi a kudirce wannan a cikin zuciya a matsayin ahli sunna lakin la yajuz al khawd fi takyifi sai dai bai halatta kutsawa cikin tafi kace to azaban kabari ya Allah ke yin shi wannan gaibi ne ba tambaya kan gaibi laysa lil aqal ala kayfiyya domin hankali ba shi da iko ya tsayu kan kayfiyya din hankali ba zai iya cewa ya san yadda ake azaban kabari ba والشر لا يأتي بما تحيله العقول يا وسو متزلاوا sun ce azaban kabari ya saba hankali Sun in kana azaban kabari sun ce ya saba hankali shine malam ke musu raddi raddul latif cewa shari'a baya zuwa da abin da hankali ke korewa da abin da shari'a ya zo da shi hankali bai zai kore shi ba eh walakin nan ya aki bima taharu fihi sai dai yana zuwa da abin da hankali zai iya rudewa ne shari'a yakan zo da abin da hankali zai rude amma ba wai abin da hankali zai kore ba shari'a zai zuwa da abin da ya karo da hankali to abin da ya rudar da kai ba wai lalle yi karo da hankali bane a yanzu maman annabi Isa alayhi salam mahaifiyarsa da aka ce za ta haife shi ba miji shi wannan ya saba hankali ne ko hankali zai rude zai rude in ka ce ya saba hankali zai mutu kenan hankali ya saba ma ikon Allah in Allah ya ce yana son ya yi abu akwai wanda akwai hankalin da zai iya kore shi kagani da malaika ya zo cewa inni ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni manzo ne na ubangijinki dan in baki kyautan wani yaro mai tsarki alan anna yakunu li gulam ya za a yi samu wannan al-istifhamu na bi litajjub wannan ne mafi ya za a yi samu yaro tana mamaki ne wa lam yanfasi basharu alhali da namiji bai shafe ni ba kuma walan aku ba jiya ni ko ban zama to karuwa ba ban zama mazanaciya ba in samu jiyaya in daya ɗaya sai mala'ika ce mata ne kazaliki qala rabbuki huwa alayhi hayyun haka nan dai ubangiji ya faɗa ya ce wannan abu mai sauki ne a gare ni wali naj'alahu ayatan linnas za mu sanya annabi Isa abin mamaki abin da hankali zai rude ba wai ya sa hankali ba aya ne wa rahmatan minna za mu sanya shi zama rama daga gare mu wa kana amran makasiya ya kasance al'amari ne an riga an hukunta ya wuce a wannan shi ma zakariya me yace Allah ya kunu li gulam wa lam yamsasni bashar yaya za a yi ka samu da an Allah ya kunu li gulamun wa kanat timrati aqiran wa qad balagtu min al-kibri tiya haka Allah ya kunu li gulamun wa kanat imraati aqiran ya za a yi ka samu da alhali matata ta kasance bakarariya wa qad balagtu min al-kibri tiya na kai gaya wajen tsufa matakin da ba zan ƙara haihuwa ba sai Allah ya ce mai kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyun haka nan ubangijin ka ya faɗa wannan abu ne mai sauƙi a gare shi wa qad khalaqaka min qabl wa lam taku shay'a wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a haƙiƙa na halice ka tun kafin wannan lokaci kai kuma wa lam taku shay'a kai ba komai bane wannan a wata aya kazalika Allahu yaf'alu ma yasha haka Allah yake aikata abin da ya so ka za amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in ya hukunta al'amari yana cewa zamo sai abin ya zamo eh? kaga wannan ya nuna mana ashe Allah yakan zo da abin da hankali zai yi mamaki shari'a ta kan zo da abin da hankali zai mamaki ba abin da hankali zai karyata ba kaga mutum ya karyata bai san abin da yake yi ba to sun mutazila sun karyata azaban kabari bai dalilin su kace to ai su suna zuwa su binne mutum kuma wani mutum ma ya zauna kan kabarin bai konewa dalilin su kenan sai ka zo ka binne mutum ka zauna kan kabarin baka saba jigar ka kone ba to waye tabbatar muku cewa yana nan yana fuskantar azaba shi wannan wanda ka binne dama dama dan wutar ne ka binne sannan kaddara dan wutar ne ma misali shin yanzu wanda aka binne rayuwar duniya yake ciki ko kuma wata rayuwa daban akwai rayuwar duniya akwai rayuwar barzak akwai rayuwar lahira duk wanda aka binne shi yana cikin wata rayuwa ne daban sabanin rayuwar duniya abin da zai baku mamaki an ce duk mutumin da zai yi salati ga annabi ba sai ya je kabarin annabi ba in za ka yi salati ga annabi ba sai ka je kabarin sa ba annabi ya ce wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haisu kuntu ku yi salati a gare ni domin salatin ku yana kaiwa gare ni duk inda kuke yanzu mutane miliyan goma su yi salati ga annabi kuma ana yi za a kai wa annabi inda yanzu ne misali a cikin kawai ya zauna amsan salati zai yi wallahi zai yi gudu ba za ka iya zauna ka ce wa kai ta amsan gaisuwa kai ta amsan gaisuwa ya za kuma ruwan lokaci ba mutane wajen ɗari za ka amso gaisuwa su zo gaisuwa lokaci daya kuna ganin wani lokaci waya waya an sai idan lodi ya masa yawa zai ga kawai ana ta buga waya ke ɗauka saboda lokaci ɗaya an samu clash wannan ya shigo wannan ya shigo wannan ya shigo wannan ya shigo sai ga wayan kawai ya ka ɗauka to shi abin da ya shafi talatin annabi kana yi za a gaya ma annabi ko ko miliyan da kuma annabi ya ci kuma ya zarka kaga wannan ya nuna shi rayuwa ne ba irin rayuwa mai ba duniya wata rayuwa ce daban ba a kiyasa da rayuwar duniya kun gani abin da mu gane ba a kiyasa da ana nan ana azaba ga fir'auna a cikin ruwa safa da bareci har yanzu amma da zaka je wannan tekun baharun nil ba za ka yi nitso ba za ka ga wannan wutan ba ko to shi ma qur'ani suka tafi mutazila shi ma qur'ani yayi ƙarya da shi ana ana musu azaba gudu wa shiya ha qur'ani ya faɗa ana ana ana musu azaba gudu wa shiya ƙarya qur'ani zan sai gaskiya ne to tunda gaskiya ne yana kuke inkarin azaba kabari misali eh to abin da yasa muke inkarin shi wani ya mutu a bakin bakin dabba wani zaki ne cinye shi wani ya mutu a bakin kaza wani ya shi wani ya mutu a ruwa to ya za a yi dukkan gaba ɗaya musu azaban kabari wani ma ƙona shi aka yi ah, yanzu mutumin da aka yi ƙona Allah ba zai dawo da shi cikin ransa ba eh? wannan mai wannan shi ya kusa komai sauki a ra'aitar da zika fara da ayati na wa da uta yadda malawa walada akala algai eh ba jirgin son kawo ba wannan wanda yake an wannan wanda yake cewa wannan wanda a ah, mai ah, mai mai yuhi yadda zama wahiyar ne ya daga shi. wani bibin a قل ما يهي إذا ما هي رميم قل قل قل يهي الذي أنشأها أول مرة wanda ya kirkiro ta farkon lokaci shi zai bayar da ita akwai wannan wanda wadda raba lana matsalan wanda siya halka ya buga mana misali ya manta da halittar da Allah ya masa yake buga misali yana so tsaye tsaye ta tashin kiyama yace kala mai yuhi yadda zama waje ramin yace wane ne yake rayar da kashi alhali kashi ya shi ke tambayan wai a annabi da Allah ya annabi ya gaya mai kul yuhu allazi an sha a wala barra kace wanda ya kirkiro ta farko shi zai rayu da ita to yanzu shi a tunanin shi ya za a yi mutum ya ke a mai azaba kabari wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah na so ya azaba ko imani da mutumin nan da ya ce a mai da shi toka a watsa shi a gabas da yamma kul da arewa cikin teku saboda kada Allah ya mai azaba ko amma daga baya da Allah ya tashi yana so ya nuna mai aya sai za ka tattaro shi gaba daya a waje daya ko Allah ya to yanzu yanzu ya zaka ka gudu ba da mun guduwa mun gano wannan saka azaban kabari akwai shi sa wa hankali ba daga cikin shi wannan kuma sun ce to za a ga ga kabari ga kabari wannan mutum musulmi ne wannan kuma wa idan wuta na ci a nan ya kamata ya kona na kusa da shi da tazaran ba yawa kaga duk wannan abin da suke gaba ɗaya suna kokari su ƙaryata ne lura da duniya kiyasin duniya akan barzakh yi kuskure kiyasin duniya akan barzan kuskure ne wannan ya kamata kai kiyasin duniya ne akan duniya in kuma za ka yi kiyasin duniya akan barzan ke zama to ka je barzan ka je ka dawo in ka mutu ka dawo sai ka zo ka bamu labarin abin da ka gani amma kana raye baka je barzak ba ka zo kuma kana magana akan abin da ba gani ba ga yi rashin adalci hmm. Allah shi kiyaye na'am fa yajibu taslimu bi yana wajaba mutum ya sallama ga azaban kabari da ni'imansa za ka samu sashen hadisai wanda aka yi ishara a gare ta a cikin sharhi sannan a cikin littafin a sunna na ibn abi asir ya kawo hadisai da yawa kan azaban kabari eh masha Allah sai guda ɗaya sai a gare ta sallah a gare ta sallah shi da yawa wannan za a karanta shi mintuna sai a insha Allah yanzu za a san shi a gidan salaf ashabul hadis ya kamata yan salafiya su ji a gidan su sai su tashi نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين يا كسر شيء وإن سوهدن سوني الخلفاء الراشدون الذين نصر الله بهم الدين وند الله يتمكي الديني تهنين سوء سوء إن الخلفاء الراشدون وكبت الإلهاد كما يببجي إلهادي يكنيتد إلهادي وقهر وقصر بمكانه كما يرجعي إيه wa ƙahara ya rinjayi ilhadi ya tilasta ma ilhadi ta ƙasƙanta ta hanyar wa'annan mutane makalihim wato a inda suke wa qaharal mulhidin wato ya rinjayi mulhidai masu inkarin samuwan Allah masu fada da addini kuma wa ƙasara ya tilasta musu barin ainihin ra'ayinsu ko kuma ya tilasta musu barin inda suke wa ƙawwa bihim al-islam kuma ya ƙarfafa musulunci ta hanyar sahabbai nan khulafa fa'ula shudun ya ba musulunci karfi ta hanyar su wa rafa fi ayyamihim lil haqqi wal a'lam kuma ya daga a kwanakin su ya daga al a'lam masana alamomi na addini ya daga su lil haqqi saboda gaskiya a zamanin su wa nawwara ko kuma wa rafa al a'lam ya daga tutoci lil haqqi na gaskiya a zamanin su tutoci na gaskiya tutocin jihadi ya daga shi wa nawwara jiziya'ihim ونورهم وبهائهم وبهائهم الظلام ونور الظلام يا حسكة دوه بديائهم da tsananin haskensu wanda ya fi nur ko dan addiya ya fi nur Allah wanne ne huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal nuran Allah shi ya sanya ash-shams rana ya zama diya'an kuma kamar ya zama nur da kamar da rana wanne ba haske to a shams diya wal kamar nur na? amma kuma bi hasken ake magana an gano wani ku? saka Allah shi sanya rana ya zama diya saka Allah ya haskaka duhu an gane ku? bi diya ikin da diya ɗinsu da tsananin haskensu da kuma haskensu da zai wa baha'ihim da kyawunsu da kwarjirinsu وحقق بخلافتهم وعده وحقق وعده السابق في قوله wato Allah ya tabbatar da alƙawarin shi da ya gabata da khilafatihim da shugabancin su Allah ya riga ya tabbatar da shugabancin su dan yayi alƙawarin zai ba su shugabanci dama to a cikin Qur'ani Allah ya tabbatar da wannan alƙawarin Da inda Allah ke cewa Allah ya yi alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki mai kyau cewa wallahi lallai zai ba su shugabanci a doron kasa ga wannan yastakhlifannahum sune al-khulafa ar-rashidun Allah ya ba su shugabanci kamar yadda ya ba da khalifanci ga wanda suka zo gabanin su kuma zai tabbatar musu addinin shi da ya zama zamanin abubakar yaya Allah ya ba shi khalifanci kuma ya tabbatar mai da addini wanda ya tabbatar masa ya ba shi ainihin karfin mulki har ya zama to ya yi maganin ashabun ridda sannan kuma ya je yaƙi wasu kafirai a cikin shekara biyu ba shekara biyu ya samu wannan nasara mai girman gaske na'am wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu bayan tsoron a samu aminci da ana tsoron ashabul ridda ana tsoron kafirai da suke bukutaka da su zamanin su suka bubbuge wayannan kafirai farisawa da rumawa da waye da waye duk manyan kafirai na duniya da suke zagaye da su Allah ta'ala ya kusa musu da tsoro bayan Allah ya kusa musu da Allah ya kusa musu da tsoro bayan da suna cikin tsananin tsoro din ya sa musu aminci ففي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wannan abin da ake nuna ma kai tunani akan ayan fiqhun ayan yana tabbatar da shugabancin Bakar da Umar da sauran khulafa guda hudu an gane wannan da kuma da yake cewa wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ashiddau al kufar suna tsananta wa kafirai ruhama ubainahu suna tausayi tsakaninsu tarahum ruk'an sujadan aka rage shafa'ahu fa azarahu har zuwa ga inda yake cewa misalin sahabbai zalika masalahum fi taura ko misalin sahabbai a cikin at-taura ashiddau ala al-kufar wa ma ubainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fi ma hum fi wujuhihim min athar as-sujud wannan a cikin at-taura haka Allah ya siffanta littafin annabi Musa da Allah ya zo kan mai su suna tsananta wa kafirai suna tausayi tsakanin junansu zagin suna ruku'u suna sujada suna neman falalan Allah da yardansa ta ba annabi a ci a taura ba kuma suna da alama a fuskar su daga alamar sujada kana kallon su kaga musulmai ke zalika kun fi taura shi habbai sun kai daraja wanda hatta a ce a taura sai an ba da labari kafin zuwan su eh yahudawa sun fi sun fi yan shi'a sanin darajar sahabbai yahudawa shi dan shi'a gashi ya karanci ƙur'ani amma ya kasa gane darajar sahabbai na wajen gane wannan amma ba yahudi ya zo a cikin littafinsa ya karanta ya san darajar sahabbai muhammadu yana da wasu zarata mutanen kirki masu gwagwarmaya ga musulunci ana kiran sahabbai har ma an gaya mai irin siffansu eh? sai ce wa masalahun filfil injil misalin sahabbai a cikin injila kofa kamar shuka ne wanda ya fitar da tushensa wanda ya fitar da tushensa fa azarahu sai tushen nan ya karfafa ainihin bishiyan kuma ya fitar da ainihin ƴaƴansa ƴaƴa ƴan ƙananan ƴaƴa na ainihin itatuwa ƴaƴan nan sai ya karfafa ainihin tushen an gane ku bishiya in ya fitar da ƴaƴa ya fitar da rassa sai wayannan ƴaƴan da rassan sai su karfafa tushen fasta galasa sai tushen nan ya yi kauri fastawa ala suki sai ya daidaita akan kaurinsa wanne ne tushen manzo sallallahu alaihi wasallam ne rasa da ayyan sahabbai to kuma inda Qur'ani ya kawo wannan misali amma dan shi ya kasa ganewa manzo Allah shi ne tushe sahabbai su ne ayyan da tushen ya haifa su ne kuma rasta. to aka ce sai wannan tushen saboda wannan ayyan da wannan rasta sai tushen yayi ƙarfi ya tabbata akan korinsa kenan duk wani da'awan da manzo Allah ya da ƙarfin da ya samu ta ina ne ta sahabbai kama wa'annan mutane ka ga rasa wani irin fikiyo da shi a kaktarwa to abin mamaki kenan sai na ga daga daga muku na ji shekaran jiya da jikiri giri na da kulle na wannan shi ana cewa to ga wani sahabi yana cewa wai ana cewa wai wanda zai hijira sai da ya ce ainihin duk wanda yake son uwar shi kai wabansa yake son ainihin dan shi ya zama raya to ya biyo ni wai sai kafare suna jin tsoron shi to wai wannan wanda ake jin tsoro shi ne ya kasa tsayawa ya yaƙin ƙwahudu me yasa bai tsaya yaƙin ƙwahudu ba murya toshe me yasa bai tsaya yaƙin ƙwahudu ba wato yana so irin maganganu wai wai in dai har shi ne wannan jarumin me yasa suka gudu suka bar annabi lokacin kaza kaga wannan kuma ba su kiwo Allah sai da ya da labarin yaƙin ƙwahudu kuma daga baya ce wannan kun yi laifi ba ku kyauta ba amma na yaƙin to ya dace mai hankali ya ɗauko wannan magana kuma wata sai kasa gane su yan shi'a ina karatun na gaba su suna yamma to gaskiya na ganin ba su yarda da ba ne abinda kawai za a yi kira a ce ba su da shi ba don wanda ya yarda da ka kaga an ce kul za ku a sai ce allah goma ne Ka ga ai yaya to gashi kiri-kiri allah ya faɗi darajar sahabbai ka duba yadda ya faɗi maganar sahabbai ya fito da abin fili a cikin injila kafin zuwan sahabbai manzon allah zai fara da'awa shi kadai zai da ƙarfi sai a samu wasu mutane zo su musulunta su rike addinin nan sai a kamanta su da ƴaƴan itatuwa shi annabi shi ne asalin icen sahabbai su ne ƴaƴan icen su ne rassa su suke karfafa icen sai icen nan yayi kauri ya tabbata kan kauri dan Allah bai rage kuma in ka ce to ai sahabban kaza kaza ba sun yi rinda sai mace duk wa'annan duk wa'annan suna Allah da sai Allah ya ce to wa'annan ita wa'annan rassan za su zo kuma nan gaba su yi za su kakkaɓe itatuwan su kakkaɓe ya zama to kuma rashin ba zai ƙarfi ba kuma to sai Allah ya nuna kawai ya nuna yabansu aka yi gaba ɗaya babu suka a gare su ashe wanda za su yi ridda wasu ne daban ba su sahabbai ba da za su yi da injila ya ba mu labari injila ya yabe su ne ya nuna mutanen kirki ne misali an gane da yauji a fasa gare da fasa wa ala sufi sai ya yi kauri ya daidaita akan ƙaurinsa yauji ba zura yana baiwa ainihin manoma sha'awa wanda suka yi shuka mutumin da ya noma sun ya kalle su ce kai wayannan tana da ban sha'awa ka san kai noma noman yayi kyau ya kai gani to an tarbiyyantar da sahabbai sun tarbiyyantu sun gogu aqida ya zauna ibada ya zauna suluk da tarbiyya ya zauna to duk wanda ya ce, kai mutanen wa'ina suka samu wannan tarbiyya din to shi kanshi annabi in ya gansu ko kuma shi Allah ta'ala wanda ya shuka su ya gansu sha'awar su ya giza bihim al-kuffar domin kafirai su ji haushin su isa imam Malik ke cewa duk mutum man gaza hu sahaba fa kar kafara duk wanda sahabbai ke ba sa ba shi haushi to yayi ridda saboda an ce li ya giza bihim al-kuffar ashe mai jin haushin sahabbai kafiri ne shi ya kamata a ce ana ambatan sahabbai saboda gudunmu wanda suka ba musulunci saboda yadda qur'ani ya yabe suka kai menene kai tsaye ka so su ko wa'adan lahu allazina amanu wa amilus salihati to nan ne shi ake jartar layi ki an ce wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau minhum min tabidiyya ce daga cikin su aka ce kaga mutumin da ya kawo wannan ya ce wannan min tabidiyya ce gaba ɗaya bai san larabci ba saboda da ya san balaga wallahi da zai faɗi wannan magana ba ya san muhimmancin karina yanzu muhammadu rasulullah saka ce wallazi na ma'abu a shidda wa alkufa gudu masifan wa'inda ke tare da shi suna tsananta wa kafirai kuma suna tausayi tsakanin junansu to wanda suke da wannan sifa wa'ada Allahu allazina amalu wa amilu salihati minhum maghfiratu wa ajrun azima suna tsananta wa kafirai suna tausayi tsakanin junansu tarahu ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana za ga suna ruku'u suna sujada suna neman falalan Allah da yardansa kuma ga misalin a cikin at-taura ga misalin a cikin injila amma duk da wannan masu neman yardan Allah sai Allah ya musu alƙawari daga cikin su yi alƙawarin aljanna sauran kuma yan wuta ne ashe zai yi mutane masu neman yardan Allah da masu neman falalan Allah da yardansa suna yawan ruku da sujjara sai kuma a ce wasu daga cikin su yi wuta wasu yi aljanna kana neman yardan Allah ka shiga wuta an taɓa yi haka to kaga sai suka sa wannan mil din tabi'idiyya duk wannan magana da Allah ya faɗa so shi a sun kasa ganewa in zaka fasara mil sai ka duba kalila tukuna kaga wannan bayanin da aka yi kan sahabbai Allah ya tsarkake zahirin sahabbai ya tsarkake kuma me a cikin ayin tarahu an sujada kaga zahirin su bai tsarki ne mutane masu yawan ibada sannan kuma kuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yardansa sai ma mu biyo jozin asa kaga ka duba zahirin su da fadilin su mai tsarki ne ko to sai kuma ka ce to waɗannan mutanen da zahirin su mai kyau ne ba su mai kyau ne wasu daga cikin su ya aljanna wasu ƴan wuta mai wannan magana ya san larabci ya san tsarin magana alƙul sani ba ashe mirhum din nan ai min jinsi jin duk wanda yake sahabi dan aljanna ne an gane kamar wannan nazilu min alqur'ani ba huwa shifa suka ce to daga cikin qur'ani akwai waraka wani kuma ba waraka bane alqur'ani wata aya sai Allah ya ce kul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa ko la illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum idan har ainihin ba su bar abin da suke faɗa ba to da sannu wani azaba mai raɗaɗi zai shafi kafare daga cikin wasu kuma suna cikin aljanna eh? an ba zai yi na kaga wannan shi ne akwai irin da yawa a min wanda yake da bayanin jin ba ta bibiya ba ne amma shi a basan su ɗaya da sani ko shi ne ta bibiya Allah ya sauwaki eh لو كان لا كون هذا إن شاء الله ثلاث باكر زي ممكن تقول to Allah shi taimake mu na bari yi addu'a saboda mutane wa alaka Allahu mu bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu